jama'a babu zamanin da ake bukatar wasiya da bin gaskiya da haƙuri ma irin wannan zamanin kun san me yasa al'umma duk ta dare yanzu tafsirin azumin bana kawai in ka ji ya isa ka ƙara ruɗewa in aka ce an gama tafsirin gaba ɗaya ka tattara tafsiran ka ji su to yanzu sai ka ce to wai wake batar da wani ne wake shiryar da wani malaman ne ko masu sauraron ne me yake faruwa saboda me mutum ya san abin da yake faɗi ƙarya ne san zuciya ce amma sai ya kafe a kai don me don ya ɓata wa na rai sahabbai ba sa haka jama'a salaf ba sa haka magabata ba sa haka wani bai taɓa yin wani abu dan ya ɓata wani rai ba wani bai taɓa yin fatawa dan ya ɓata wani rai ba wani bai taɓa karyata gaskiya don ya munana wa wani ba amma yau idan aka ce an yi zaben liman ko ladan ko 'yan kwamiti a masallacin ko aka ce ba a sa ka ba sai ka koma gefe guda ka ne musu sharri a masallacin haka ne ko ba haka ba haka ne yau a kasuwa an aka yi zaben shugaban kasuwa in ba a zaɓe ka ba ka tsaya takara sai ka koma kana sharri mata aure ce tana zaune da mijinta tana yaban shi gobe in yawaye gari ya sake ta sai ta shiga ta nemi shi sharri tana zage shi miji ne zai saki matar shi jiya yake yabanta a wurin hira gobe sai koma ya nemi ta sharri baka yi kanka ya da gaskiya ba shi yasa kaga sahabbai su ne mutanen kirki shi yasa aka ce ai koyi da irin ɗabi'unsu sahabiya ce ta zo ta ce wa manzon Allah mijina wanda ka ɗaura mana aure sunanta Fatima shi kuma sunan shi kais annabi ya daura musu aure me ya sadaki gona ta ce mijina da ka daura mana aure ba ni san shi annabi ya ce me yasa ta ce ba komai ba abin da ya miki ta ce ba komai ina tsoron kafirci ne bayan musulunci me take nufi ba ta da wani dalili da za ta shi to me kafirci butulci allah ya azurta ta tana musulma ta je ta mishi karya ta mishi kasafi sai ta ce a ita kawai ba ta son shi ne annabi ya kaɗa ya raya ta ce ba ta son shi sai ce za ki mai mishi da gonar shi sai ta ce eh sai aka kira shi kai ta ce ba ta son ka don haka karɓi gonar ka kai mata saki ɗaya ya karɓi gonar shi ya mata saki ɗaya shikenan yanzu dan Allah gobe in aka dawo aka koma aka zauna za a ji kunyar juna ba za a ji ba ta faɗi gaskiya amma da saboda tana so ta ci dukiyar shi sai ta yi mai karya matan yau haka suke mazan yau haka suke kun ga ba aiki da wal asr kenan illal ladhina amanu wa amilu salihati wa bil haqqi wa bis sabr mutum ne mai gidanka ne a wurin kasuwanci kana cin abinci a ƙarƙashin shi kana zuwa kana ba da labarin alherin shi sai ran nan matsala ta haɗa ku sai ya ce ya sallame ka ba ya son ka ci gaba da zama da yaran shi sai kuma ka da ka ne mai sharri ka ne mai sharri kana bata shi kana bata mai suna jama'a mu ji tsoron Allah malaman farko ba sa haka malaman farko ba su da son zuciya kuna kungiya ɗaya ko masallaci ɗaya ko ɗariƙa ɗaya sai wani abu ya shigo sai ya haɗa ku faɗa a da ku kuke yaban shi a yau kuma sai kuka koma kuna zagin shi jiya ƙarya kuke faɗi ashe a nan 'yan awaki wataran 'yan shi'a suka zo suna wa'azi suka ɗaga wani yaro suna ta zuguguta shi duk garin nan wai ba wanda ya kai shi karatu ran nan sai dawo kuma a wannan masallacin ya zo yana karyata cewa ya bar shi'a a nan ɗin kuma sai na ji wani yana zindima shirya yana cewa jahilin banza jahilin wofi wallahi kun san abin da na ce sai na ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah Allah baya mantuwa balle ya kuskure har sun manta jiya su suka ce ya fi kowa yau kuma sai aka ce jahilin ma na banza ne na wofi yo don mutum ya yi wa'azi ya kafurta ka sai ka ce jahili sai ka ce a ah, malami ne sai dai ya kafurta ne ka faɗi gaskiya dan mutum yana izala kana ɗariƙa sai ka ce jahili dan mutum yana ɗariƙa kana izala sai ka ce jahili a'a ka ce wani akwai karatu sai dai ɗan ɗariƙa ne ka faɗi gaskiya a'a wani akwai karatu sai dai ɗan izala ne ka faɗi gaskiya amma a addan baya kungiyar ka ya zama jahili gobe kuma in ya shiga ya zama malami to can kuma kungiyar ya zama jahili kun ga abin ya zama demokuraɗiyya jama'a ya zama addinin america musulmi ku ji tsoron allah abin da kawai zai fitar da mu daga cikin wannan hayaniyar shine adalci duk sanda muka zama bami wa kanmu nasiha da bin gaskiya da yin haƙuri to za ta ɓaci